Kapanacı. Çat çat çat çat çat çat çat çat çat. Kadir abi. Sarçı. Sarçı. Beyana İsaka İsaka İsaka İsaka Kadir Abdu Kadir Abdu Kadir Abdu هاي ما يمديني بورا صفاري كما تلقى يا إسحاق كما صبر ناسيونال كاسا صبر عبد الله كارت خالد هاي سبابة ها مصطفى جاسم مصطفى كانوا أما كما هنكلفة Si tu vas, tomber sur certaines femmes encore là, elle va taper. vou ko ko kadri abu isaka isaka ai da vou kadi ka ala jahan sa amadu mai nasara vou abu da mai jahan sa mai gono di vou ke sa an wasu ci da ke yi vou yes na ribi kai sa ke sa ne ba mi sacca ko gabo woni kankare ngam tu dala kare samkina Il y a des femmes même là. C'est un combat de titan. Et là, je sais que déjà, en Sénégal, ah ouais, que des gens qui ont dit, ah bon. gatin kon dinga gurje ya ma ko tambayi din na gaban gama hau dana tambayi hawa ma tendi kan dinga ga to hada haga sai da duca ta da din ko na gokka eh isa ka ce ma tekka ga sabuno senegal bani

Atsiba kadenge majaba kanda kadengar no goyi labora. Ifo no ganta kuma samu. Haka ne isaka isaka gida kake. Har a wannan hilin ko kowanne bara oh. domin ba ta ce ta wannan wurin. mai Maidos. تدري قبل كشاد فيو موديفاي كشاد فيو موديفاي زي كده يا كده موديفاي دي زي كده يا كده تدري قبل والله دي زي كده Kai, kai, kai, kai, da dama. Aka ce makashin maza. Maza ka kashi ne Kokowa ta uku, Gine

le bureau de la Guinée-Bissau et Abdou Maman, le du Bénin. Ha, ha, ha!